إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب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 mun yi bayani akan kasancewar addinin musulunci shi ne addinin Allah madaukakin sarki wanda Allah madaukakin sarki ya aiko manzanni da shi kuma ta zama shari'a musulunci ita ce shari'a wacce manzon Allah sallallahu alaihi wa ya gina ta akan dukkan rayuwar ɗan adam har ma muka yi bayani cewa in Allah ya za mu yi bayani akan sakamako na kasancewa ita wannan shari'a ta shari'ar Allah sakamakon kasancewarta daga Allah madaukakin sarki take to ga waɗansu abubuwa da yake biyo baya kasancewar musulunci shi ne addini da Allah madaukakin sarki to akwai waɗansu abubuwa da suke biyo baya abu na farko shi ne al'isma Allah madaukakin sarki ya sanya addininsa wanda ya aiko manzansa sallallahu alaihi wa sallama da shi addini ne wanda Allah madaukakin sarki ya ba shi kariya abin da ake nufi da al'isma shine kariya daga dukkan wani wanda zai yi kokarin kautar da mutane zuwa ga barin abin da musulunci ya shi idan mutum yana da gara ne da wani abu wanda yake wajen addinin musulunci sannan ya zo ya yi kokarin shigo da wannan abu cikin addinin musulunci to Allah da ɗaukin sarki zai bayyana wa mutane kara ga musulunci ga kuma abin da wancan ya shigo da shi Allah da ɗaukin sarki zai rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya بل نحدث بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق Allah maɗaukin sarki yakan jefa gaskiya akan ƙarya sai ta wargaza ƙarya idan gaskiya ta haɗu da ƙarya sai gaskiyar ta wargaza ƙarya sai ka ga ƙarya ta zama bayyananniya ba ta nan kowa yana ganin ta ƙara babu wani wanda wannan ƙarya ɗin za ta koya sannan Allah maɗaukin sarki yana cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lalle mu ne muka saukar da zikiri ko alqur'ani همومون زمان تاريس القرآن شين معجزة كما لن ينام بطا أبا معجزة وكي تكي مدوم يعني كما شيني عن يعني هذا بك وني أن أنا سألنا كما رحماني يعني تدك أن أنا سألنا كما القرآن وركا تدك من شيء وديك كان بك وأن القرآن دكم وأن الدين abu ne wanda Allah madaukin sarki ya sanya shi wani abu wanda za a kare shi babu wanda ya sai taba shi zai saura tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa ƙarshe duniya addinin musulunci zai zama shi ne addinin da babu wani addini wanda Allah madaukin sarki ya yarda da shi sai addinin musulunci don haka ka shiga kariyar ubangiji ta'ala ta hanyar bin umarnin Allah madaukakin sarki ta hanyar hannuwa daga abin da Allah madaukakin sarki baya so wannan shine abu na farko ko sakamako na farko idan ya zama mutum ya kula da yanayin yadda addinin musulunci da kuma dalilai na addinin musulunci zai tabbatar da cewa lallai addinin musulunci addini ne wanda Allah madaukakin sarki ya kare kun ga tun daga zamanin farko har zuwa yanzu ana ana kokarin kawar da mutane a bari don su bar addinin musulunci amma Allah madaukakin sarki yana kare addininsa kuma zai ci gaba da kare addininsa sa kuma har karshen duniya za a rika samun mutane da su yin wannan addini idan ya zama waɗanda su ba su yi addinin musulunci ba suna kokarin barin addinin saboda abin da suke kai dama yi da dalili sannan kuma abin da suke kai su kansu sun san cewa ba daga Allah yake ba to kai musulmi kai ba ka da wani dalilin da za ka bar addini ka don addinin ka addini na Allah ko kin san wanda Allah ko kin san ya kare kuma dukkanin wata musiba da dukkanin wani bala'i da ya samu ɗan adam wajen riko da sa to ƙarin lada da kuma ƙarin ɗaukaka da Allah madaukakin sarki zuwa ga Allah madaukakin sarki wanda Allah madaukakin sarki zai sa wannan din ya zama sababi ne na kusantar da bawa zuwa gare shi wannan shi ne abu na farko abu na biyu kasancewar addinin musulunci addini ne na Allah madaukakin sarki sai ya zama addini ne mustaqilli ma'ana addinin musulunci addini ne wanda ya ware ya daga barin dukkan wani tasiri na wani abu wanda yake wajen wannan bukatar wani daga waje ya shigo da wani abu zuwa cikin addinin musulunci idan ya zama shari'ar Allah madaukakin sarki shari'a ce wacce take mustaqiliya wacce ta waru daga barin dukkan tasiri da daga barin dukkan wani tasiri na waɗansu addinai to lalle wannan dalili ne da yake nuna cewa addinin musulunci addini ne na Allah sarki wannan kuma zai fito mana fili idan muka duba kissar sayyidina Umar radiyallahu anhu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gan shi da wani bangare na attaura na na littafin attaura sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa lau kana Musa hayyan ma wasi wasi'a illa tibari da shi kansa annabi Musa din yana raye to babu wani abin da zai tsirar da shi sai mini biyayya kuma shi annabi isa alaihi salatu wassalam wanda zai dawo karshen zamani to shi ma dai da shari'a a kan muhammad sallallahu alaihi wasallama zai yi aiki duk da cewa zai zo a wannan lokacin a ƙarshe a ƙarshen zamani a matsayin annabi ne amma kuma annabi ne wanda zai yi shari'ar aiki da shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne ita ce kaɗai shari'ar da allah madaukakin sarki ya tarjama abu na uku idan ka san cewa addinin musulunci addini ne na Allah madaukakin sarki wanda Allah madaukakin sarki ya saukar da shi ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to lalle akwai wani abin da ake ce masa biyayya wajibi biyayya babu wani zaɓi da za ka yi lokacin da Allah madaukakin sarki ya yi umarni babu wani rawar ido ko rawar kai da mutum zai yi idan Allah madaukakin sarki ya hane shi ya ce masa karka yi abu kaza Allah ya ɗauki sarki na faɗa cikin Alƙur'ani ya ayyu alladina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون Allah maɗaukin sarki ya ce, Istajibu lillahi wa lirrasuli, ku amsa kiran Allah maɗaukin sarki. سأل نبيكم خمسة جرى من زعل الله صلى الله عليه وسلم في هذا عاكم لما يحييكم إذن الله لما جنسة كيراك كما الله بدأ يتسل في كيراك سواء بعد ذا زير عيد أتني مسلم سي جاءت يشبك ومرس أوبا نزاس ساعة كريرا يوام التالي شيسا سأل الله بدأ يتسل في عبد الدين مسلم سي أما سير رأيبا إذن مكين باي مسلم سي to matacce ne shi ko da kana ganin sa a bayan kasa yana tafiya don akwai mutuwa kashi biyu mutuwa wacce muke iya gani mu ce wani mutu ko kuma mutuwa wacce ga mutum kana ganin sa a fili amma kuma matacce ne shi saboda zuciyarsa ba ta biyayya ga Allah ko da abu na hudu idan ka tabbatar cewa addinin musulunci addini ne na Allah to abin da ya zama wajibi shi ne ka kula da yanayin yadda addinin musulunci yake yaduwa ga shi yadda yake yaduwa a bayan ƙasa za ka samu duk lokacin da ma aka tsananta wani azaba ko duk lokacin da aka tsananta wa ma'abota wannan addini za ka samu a wannan lokacin da kuma addini yake kawo فجعل الله صلى الله عليه وسلم حين لا ليبلغن هذا الامر ما بلاء الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا ودر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل دليل عزا يعز الله به الاسلام وذلا يذل الله به الكفر فسأل الله صلى الله عليه وسلم ياتي بسمه وان الدين zai shiga ko'ina duk inda aka ce wannan wurin duniya ne shi ana samun dare ko kuma ana samun rana a wannan wajen to za ka samu addinin musulunci a wajen? kaga wannan bayani ne wanda yake kunshe da hikima ma'ana in dai ana raye a nan duniya to tabbas ko ina sai addinin musulunci yake birni da ƙauye wannan abu ne wanda Allah madaukakin sarki ya zaɓi ɗaukaka wanda yake ɗaukakan musulunci sannan kuma ƙasƙanci ne wanda Allah madaukakin sarki yake ƙasƙantar da kafirci shi tamimu dari radiyallahu anhu yake cewa qad araftu zalika fi ahli baiti لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية yace wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ba ga shi a zahiri a cikin mutane ne tabbas wanda ya musulunta a cikin su zaka samu alkhairi da ɗaukaka ya same shi wanda kuma ya kafirce Allah madaukakin sarki a cikin jama'a su zaka samu kaskanci Allah madaukakin sarki ya kaskanta shi sannan kuma an wajabta masa sai ya biya jizya a matsayin sa na kafiri wanda yake zaune a cikin daular musulunci kaga za a iya cewa asarar ta wuce asara biyu ko uku farko ne tukuna da imani da Allah bai san daɗin imani da Allah ba sauki ba sannan abu na biyu ubangiji ta'ala zai sanya shi ya yi mummunan rayuwa a zuciyarsa ba za ta nutsu ba sannan abu na uku shi ɓangaren yanayin yadda yake zamantakewa da mutane shi kansa ba zai ji daɗin ba saboda yanayin mutane sun suna addinin Allah na ɗaukin sarki yardajen addini shi kuma yana yin wani addinin da shi kansa bai su da shi ba sa'annan abu na hudu kuma zai biya jizya a matsayin sa na wanda yake abin da Allah na ɗaukin sarki ya ya umarce shi da ya shi sa'annan kuma hadisin shaddad ibn aus ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna Allah sawa li al hatta ra'aytu mashariqaha wa magharibaha وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها لن Allah مدوكتين sarki. ya daɗe wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ƙasa ko kuma an kusanto masa da ƙasa ya ga masharika hawa magariba ya ga mahudar rana da kuma mafaɗarta inda rana take fitowa da inda rana take take faɗo gabas da yamma kudu da arewa وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها ملك الأمة من الله صلى الله عليه وسلم بسم الله إساء دكين دا أكا مولا إساء الله إن صلى الله عليه وسلم معنى مسلم كي زيا دكين الدنيا حسن كي ورسا الدين الله دم هكا سيمي كوكري Ya yada addinin Allah madaukakin sarki kuma mu nuna mutane cewa lalle wannan addini shine addinin da ya cancanta da dukkan wani dan adam ya yi shi abu na biyar idan muka tabbata da cewa addinin musulunci addini ne na Allah madaukakin sarki to kuma dole ne mu yi imani da cewa addinin musulunci addini ne madawwami huludu shari'ati islamiyyati wa wujudul mutabbiqin laha abadan dole ne a samu waɗanda za su rinka tabbata addinin musulunci har abada hadisi ya tabbata daga tauba radiyallahu anhu ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la tazalu ta'ifatu min ummati ظاهرين على الحق لا يضر من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك وهم كذلك ma'ana za a samu mutane waɗanda su duk yanayin yadda aka shiga cikin wani kunci ko aka shiga cikin wahala da jarrabawa na rayuwa to da sannu sai ka samu inda ake yin wannan sai kuma ka samu sani ba sun san cewa addini Allah ba ko sarki ya sani addini ya yi ta hanyar wata sanani da su yanzu Allah sallallahu alaihi wa sallama ya alƙawari na ruwan wannan addini da kuma samuwar addinin musulunci a duk inda rana ta fito ko kuma rana ta zafi. abu na shida shine qudusiyatu da shariati fi da mutane. qudusiyya girman shari'ar musulunci a cikin zukatan musulmai tun da sun yarda da cewa abin da suke kai addini na Allah madaukakin sarki to kuma suna girmama abin da suke kai duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni suna girmama shi suna ji a cikin zukatansu cewa abu ne wanda ya cancanta a shi ko kuma a shi misalai suna nan da dama idan muka duba rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da rayuwar sahabbansa radiyallahu ta'ala anhu za mu ga misalai da dama akan wannan Allah madaukakin sarki lokacin da ya saukar da hani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 yana so ne ta hanyar waɗancan abubuwan giya caca da abubuwan da kuke sanyawa a matsayin a abubuwa da kuke yi gasa a cikinsu wanda a cikinsu akwai cuta da irin su dara da sauransu dukansu ayyuka ne na shaidan wanda ta hanyar waɗannan abubuwan shaidan yana iya sanya ku gaba da kuma kiyayya a tsakaninku sai Allah madaukakin sarki ya ce wa mutane a halantum muntahu shin ba za ku hannu ba sai ba annabi sallallahu alaihi wa sallama suka ce in ta hanya ta lokacin da hani ya sauka akan giya sahabba annabi sallallahu alaihi wa sallama suka rinka fito da giya suna ta zubar da ita har ya zama yankan madina ya jika da giya saboda Allah maɗaukakin sarki ya haramta ita giya ɗin ya zama ta zama haram a ranar tashin kiyama tunda Allah maɗaukakin sarki ya ce rijisun ne min amalin shekaru fasta ne mu ku gujewa giya to Allah maɗaukakin sarki sai ya sanya kasancewar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama mutane ne waɗanda suka yarda kuma suka nufi kuma suke girmama addinin musulunci dukkan wani abin da shari'a ta zo musu da shi suna jin sa a ransu to sai ya zama sun bi wannan umarni da Allah da wata sarki sannan kuma sun hannu sun yi rashin biya daga wancan lokaci har zuwa lokacin da suka bar duniya babu wani wanda ya shan giya sun daina wannan al'amari duk da cewa a da suna yi kuma a da suna yi watakila ma suna raya cewa akwai wani amfani da suke samu a cikin al'amari amma tun da Allah ba ya shi misalai suna nan da dama wani daga cikin malamai ya yi bayani akan yanayin yadda wata daula daga cikin daulolin turai take so ta haramta giya sai ta yi shekara da shekaru tana shirye-shirye a gidajen rediyo da gidajen tv da kuma dukkanin kafafen da za ta iya tasiri akan mutane da cewa su bar shan giya ta yi kokarin cewa za ta tabbatar da wani tara da wata hukuma akan dukkan wani wanda ya yi wanda ya yi wannan aiki bayan wahalhalun da ta sha da kuɗaɗe da dama da ta kashe bayan an yi waɗansu shekaru shekaru hudu zuwa biyar da aka koma zuwa ga bincike akan shin an daina shan giya ko kuma an kara daina akan abin da ake a baya sai suka ga cewa gidajen giya sun ninka abin sun ninka yanayin yadda suke adadin gidajen giya ya ninka yadda yake a baya saboda saboda wannan umarni da suke kokarin yi ba umarni ne wanda aka gina shi akan Allah da kuma bin umarni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarni ne wanda aka gina shi saboda wata manufa ta duniya abin tausayi abin da ya kamata ko a ce musu shine ku duba kalma daya jumla daya wacce Allah madaukakin sarki ya faɗa wa sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ya ce fa an antum muntahu fastanibu ku kaurace don haka musulmi yana raya cewa addinin da yake kai da kuma shari'ar da yake kai shari'a ce wacce take madawwamiya shari'a ce wacce take mai girma a zuciyarsa sa'annan kuma shari'a ce wacce take Allah madaukakin sarki ya kare ta daga barin dukkan wani mummunan abu waɗanda suke cikin ta kuma Allah madaukakin sarki zai kare su sannan kuma dukkan wani sabon dukkan wani lungu sai an samu waɗanda za su yi addinin musulunci wannan shine abu na farko daga cikin abubuwan da za mu tattauna wanda yake bayyana cewa lallai addinin musulunci addini na Allah da ƙarfin sarki addinin musulunci addini mai kyau wanda idan kana kansa to lallai addini zai zama wani hanya wanda Allah da ƙarfin sarki zai ɗaukaka ka a rayuwar duniya da kuma da kuma rayuwar abu na biyu shine al'umumi wal alamiyya abu na biyu da yake nuna cewa addinin musulunci addini ne Allah madaukakin sarki kuma addini ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya yarda da shi shi ne al'umum wal alamiya addinin musulunci ya game kowa ya game dukkan waɗansu mutane sawa'un farare ne su ko jajaye ko baƙaƙe idan ba kuma ta ba mun yi misalin yanda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya zauna da kala-kalan mutane ya zauna da zaidu ibn harifa da kuma ɗansa usamatun musaid har mutane suna cewa zaidu zaidu ibn muhammad har zuwa lokacin da allah maɗaukin sarki ya saukar da aya ma kana muhammadu aba da min rijalikum sai ya zama ana kiransa da sunan babansa ana ce masa zaidu ibn harifa mutum da farko bilal wanda ake azabtar da shi shi kan makka da kafiran makka suke azabtar da shi Allah da bakin sai ya samu sai na abakar Allah da ya saye shi wannan shi ma zan madaukaki saboda ne saboda addinin musulunci ya san addinin sa su haibu rumi shi ma ya bar yankin da yake da kuma mutanensa da yanayin addinin da suke kai ya yi riko da addinin musulunci Allah da ɗauki sai ya ɗaukaka shi sannan farisi rabiyallahu anhu wanda ya fito daga yankin faris iran kenan da kewayenta shi ma allah maɗaukin sarki ya ɗaukaka shi kasancewarsa musulmi ya bar kuma abin da mutanen yankin su suke kai wata bautar salim maula abi hudaifa shi ma wata mata ce ta saye shi shi ma daga cikin yankin faris ya sunan sunanta kubata ita kuma ta yi aure a garin makka a auren yana maka sai shi ma salim mana abu da ya tafi da ita ta ba da shi wa abu kudai abu kudai kuma ta shi salim ne musulunta ya zama daga cikin manya-manyan makaranta alkur'ani wanda manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya cewa idan muna so mu koyi alkur'ani mu koyi alkur'ani da shi in dai muna so mu koyi alkur'ani kamar yadda muke kamar yadda aka saukar da shi to mu koyi alkur'ani daga wurin waɗannan ma'aikata a cikin su akwai salim nuna abu da ba wanda da bawa shi ya ma lokacin da aka yi hijira daga makka zuwa madina yahudawa suka gan shi bayan da sun san shi a madina a wurin wannan mata ana yawo ma ana neman waye zai saye shi kike ta saye shi sai suka ce kai wannan addini addini ne mamaki suka ci mamaki addinin musulunci kuma na musamman annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an turo shi zuwa ga jajayen mutane an turo shi zuwa ga bakakin mutane an turo shi zuwa ga dukkan mutane ubangiji ta ala yana cewa cikin alqur'ani wa ma arsalnaka illa fatan lin-nasi bashiran wa nadhira ba mu aiko ka ba sai ka zama sai don ka zama mun aiko ka ne zuwa ga dukkanin mutane gaba ɗaya bashiran kana mai albishi wani biya sannan kuma kana da kai a wata ayar Allah madauki sarki yake cewa wa ma amsa ma ka inda rahmatan lil alamin kuma ai ko kaza sai dan ka zama rahama ga dukkanin jami'ai dukkanin jami'ai waɗanda suke jinsinka a ɓangaren yare ko waɗanda suke yankinka a ɓangaren wurin zama ko kuma waɗanda suke ba jinsinka ba ɓangaren yare ko kuma waɗanda suke ba ɓangaren ka ba a matsayin yin zama dukkan su an turo su an turo ka zuwa gare su sannan kuma dukkan su idan sun yi addinin musulunci to addinin musulunci su kan ɗaya ne babu bambanci tsakanin su da musulmin turawa da musulmin larabawa da musulmin baƙaƙi da musulmi da haushi da musulmi da filatani da musulmi da barbare da musulmi da yare da musulmi da jari da musulmi da boli dukkan su addinin musulunci su ɗaya ne babu bambanci tsakanin musulunci da musulunci ba za ka tashi daga najeriya ko kasar da kake ka je turai za ka samu yanayin sallar da kake irin ta ake a can ko kuma ka zo kasar laraba za ka samu yanayin sallar da ka gani a turai irin ta ake a kasar larabawa a za a da asar da kan gani shahi a shigar ita ce ake a ko'ina babu bambanci tsakanin sallar wannan da kuma sallar ɗan uwa wannan addini mai irin wannan sifar addini ne da ya cancanci ka yi riko da shi kuma ka bayyana shi mutane saboda addini ne mai kyau kuma addini ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi a matsayin rahama ga al'umma dukkanin babu wariya babu bambanci tsakanin wanda yake zama a can ko kuma wanda yake zama a nan saɓanin sauran shari'o'i da muka ambata a baya su kan za ka samu Allah maɗaukakin sarki yana ambatan متعلم في دمدم متعلم لكم وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم شعيبا ولقد أرسلنا نوحا إلى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله كما وزعم النبي صلى الله عليه وسلم سنه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين دك ان شاء الله تعالى a zagaye na gaba za mu yi nazarin dalilai da kuma misalai akan wannan al'amari mai girma na kasancewar addinin musulunci da kuma shari'ar musulunci shari'a ce wata ta gama ita kalar mutane da fata Allah mai ɗauke sarki zai gatar da mu ya kuma tabbatar da mu a wannan addini Allah mai ɗauke sarki ya shiryar da mu ya nuna mana hanya gaskiya da mu da mun binta wassalamu alaikum wa rahmatullahi